Sashen Hausa na murya Amurka biyo ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16-21-25 sai kuma ta yanar gizo akan com ko sashen hausa da hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara a a sarauniya da don a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa rediyo a Kumasi Ghana. Masu sauraro barka mu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdulrauf zan gabatar daga nan ofishin murya Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoton rahoto kan bankwana da manyan jami'an gwamnati da firayim minista biji Rafi da shugaban nijar mai barin gado muhammadu isufu ya yi wani hali yaron nan mai suna mati da wani ya ci zarafinsa yake ciki ne bayan kammala zaman yari na shekaru biyu da mai laifin ya Muna da rahoto. A yau Litinin muna da shirin zauren matasan VOA da sharhin jaridun Najeriya. Za mu kammala da sharhin murya Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Da farko ga labaran duniya daga Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A jiya Lahadi ma'aikatar tsaron Mozambique ta ce an kashe mutane da dama a wasu har-har da masu ikirarin jihadi suka kai a garin Palma da ke arewacin kasar kwanaki hudu bayan wani samame da aka kaddamar a yankin. Kakakin ma'aikatar tsaron Umar Saranga ya faɗa a wani taron manema labarai jiya Lahadi cewa a ranar Laraba da ta gabata kungiyar 'yan ta'addan sun saci jiki sun shiga Palma inda suka kaddamar da ayyukan da ya yi sanadin mutuwar mutane da dama da ba su da tsaro. Saranga ya ce an kashe mutane bakwai a wani harin kwantan bauna a lokacin wani aikin kwace su daga wani otal inda suka samu mafaka. A cikin kwanaki uku da suka gabata, jami'an tsaron gwamnati sun ba da fifiko kan kubutar da 'yan kasar da kuma baƙi 'yan kasashen ketare in ji shi ba tare da bayar da adadinsu ba. Shugaban kungiyar Al-Shabab ta Somalia ya yi kira da a kai hare-hare kan kadarorin Amurka da Faransa a kasar Djibouti gabanin zaben shugaban kasa a kasar da ke yankin Afirka. A wani sabon sauti da aka saki, Ahmad Umar Abu Ubaida ya zargi shugabannin kasar Djibouti na mayar da kasar sansanin soja daga inda ake shirya duk wani yaƙi da musulmi a gabashin Afirka. Abu Ubaida ya yi kira ga matasan Djibouti da su gudanar da ayyukan shahada don korar Amurka da Faransawa da ke kasar. ku sanya muradin amurka da faransa a jibuti su zama wanda kuka ba wa muhimmanci in ji wani sauti da kafar yada labarai ta kungiyar ashabab ta wallafa labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jiya lahadi jami'an tsaro a myanmar suka buɗe wuta kan masu jana'iza kwana ɗaya bayan da aka kashe sama da mutane ɗari yayin zanga-zangar adawa da juyin mulki da sojoji suka yi a watan fabrairu masu makokin sun tsere daga wurin jana'izar a garin bago wanda yake kusa da babban birnin kasuwanci na yango yayin da harbe-harbe ya barke a cewar shaidu sai dai babu wani rahoto kai tsaye game da asarar rayuka an yi jana'izar taimakon mai shekaru ashirin wanda yana ɗaya daga cikin kusan mutane 114 da aka kashe a ranar asabar wanda ita ce ranar da aka fi zub da jini tun lokacin da sojoji suka kwace mulki Ministocin tsaro daga kasashe da dama ciki har da Amurka sun fitar da wata sanarwa ta haɗin gwiwa da ba kasafai suke yi ba a ranar Asabar ɗin inda suka yi Allah wadai da yin amfani da ƙarfin da ya wuce kima da Myanmar ta yi kan mutanen da ba sa ɗauke da makami. A jiya Lahadi 'yan sanda a jihar Alaska da ke Amurka sun ce mutum biyar sun mutu kuma ɗaya ya jikkata a wani haɗarin jirgin sama mai saukar ungulu a wani ƙauye da ke kusa da Anchorage na jihar Alaska. Masu bincike sun gano wurin da jirgin ya faɗi da kuma mutum ɗaya tilo da ya tsira a daren Asabar. Bayan da aka ba da rahoton jirgin mai saukar ungulin ya wuce lokaci wanda 'yan sanda suka faɗa a cikin wata rubutacciyar sanarwa. Mutumin da ya samu rauni an kubutar da shi kuma an ba da rahoton cewa yana cikin mawuyacin hali amma yana samun sauki. Jirgin ya faɗi ne a Knik Glacier da ke arewa maso gabashin Anchorage. Rahoton 'yan sanda na jiya Lahadi bai bayyana ko jirgin mai saukar ungulu ya faɗo a ƙauyen ko kusa da shi ba kawo yanzu ba a sanar da sunan matukin jirgin ko fasinjojin da suke ciki ba nan take ba Hajiya Lahadi al'ummar Myanmar da ke zaune a Taiwan sun fito kwansu da su don yin zanga-zanga da ci gaba da murkushe mutane a kasar biyo bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar 1 ga watan Fabrairu. Masu zanga-zanga sun taru a dandalin 'yanci da ke Taiwan suka zauna na sa'o'i suna rera waƙoƙi rike da fastoci nuna adawa da juyin mulkin da kuma daga tutocin Myanmar. Ko da matasa masu zanga-zanga suna ta buga tukunya da murafu a matsayin wani nau'in zanga-zanga, kamar yadda aka gani a cikin ƙasar da ke cikin rikici. A cewar ɗaliban da suka shirya da kuma masu ba da gudunmuwa a taron, kididdiga waɗanda suka halarta sun kama daga mutum dubu ɗaya zuwa dubu uku. Mako guda da ya gabata an yi irin wannan gangami a wata cibiyar kasuwanci a Taiwan. Wasu mutane biyu da ake zargin 'yan kunar bakin wake ne sun tarwatsa kansu a wajen cocin Katolika da ke Makasar, babban lardin kudancin Sulawesi yayin ibada jiya Lahadi, inda ya jikkata kusan mutum sha tara. Kakakin 'yan sandan Indonesia Argo Yuno ya faɗa wa manema labarai cewa sun tare 'yan kunar bakin waken a bakin kofar harabar cocin sannan bom ɗin ya fashe. Yuno ya ce muna zargin cewa akwai wasu mutum biyu da suka aikata laifin waɗanda suke hawa babur tun da farko sun yi niyyar shiga farfajiyar ko kofar wannan coci ta cathedral daidai suna gama ibadar su ta ranar lahadi yuno ya ce hukumomi ba su iya tabbatarwa kai tsaye ko mutane nawa ne aka kashe ba kuma ko sassan jikin da ke warwatsa a wurin na maharan ne ko kuma waɗanda abin ya shafa ne ya kuma ce suna gudanar da bincike. da shugaban mai jiran gado na jamhuriyar Nijar Bazum Muhammad ke jiran lokacin shan rantsuwan kama aiki. Shugaba mai barin gado bayan kammala wa'adi biyu kan mulki Muhammadu Isufu ya yi bankwana da 'yan majalisar zattasuwa ciki da Firayim Ministansa Biji Rafini. Shugaba Isufu ya mika lambar yabo mafi girma ga Rafini gabanin mika ragama ranar biyu ga watan gobe. Ga rahoton Haruna Mamman Bako. le dernier conseil de ministre de la décennie. Je voudrais Wannan shine taron majalisar ministoci na na ƙarshe na shekaru goma kuma ina amfani da wannan damar domin yaba muku ku da ke nan tare da ni da sauran ministocin da suka gabace ku a tsawon waɗannan shekarun goma. Shugaban ƙasar na cewa mun yi ayyuka cikin yanayi mai wahala ta tsaro ta yanayi ta kiwon lafiya ta faɗuwar farashin ma'adanai saboda Nijar ƙasa ce mai sayar da ma'adanai. cette fille, nous avons Mun canza ƙasar bisa tattalin arziki domin sama da kashi shida cikin ɗari ne yake tafiya a kowane lokaci. Mun yi ayyuka a fannonin noma kiwo, hanyoyi, mun sawu lantarki, mun raya birane, bugu da ƙari ma askarawan Nijar su ne na uku a yammacin nahiyar Afirka. Shugaban ƙasar ya yi amfani da wannan damar domin karrama Firaminista Brigitte agir fini. Le travail euh, de différents gouvernements a été accompli sous la direction du chef du gouvernement. Le Premier ministre Brigitte a fini. c'est rare euh, qu'un président garde le Premier ministre pendant 10 ans. Je l'ai fait. Duk wannan aikin na gwamnatoci daban-daban ya faru ne a tsawon shekaru goma a ƙarƙashin jagorancin Birji Rafini a matsayin firaminista. Ba kasafai ake zama firaminista ba tsawon shekaru goma, amma na yi shi kuma ya sa mun yi ayyukan ba tare da haskewa ba ya ce firaminista kwararren ma'aikaci ne da biyayya shi yasa ya cika aikin da ya bashi A lokacin da ɗauki magana Birji Fini Prime Minister sai ya ce. Mai girma shugaban kasa yana godiya cikin murna da yin aiki don ci gaban kasa a kusanka kuma na gano mutum kake babba wanda bai gajiya dan kasa na daban mai tafiya cikin ka'ida da gaskiya. animé en permanence par le de bien servir le pays. A ranar biyu ga watan Abrilun gobe ne shugaban kasar jamhuriyar Nijar Alhaji Isuhu Muhammadu zai kammala wa'adinsa na biyu na mulki don mika ragamar iko ga sabon shugaban kasar da kotun tsarin mulki ta jaddada wanda ya lashe zaɓe cewa da bazum Muhammad Haruna Amman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. A Kano kuma yaron nan mati da wani ya ci zarafinsa ta hanyar luwaɗi ya ce "Gudan tsangwama ya sanya shi ƙaura daga anguwarsu ya koma gidan kakaninsa a halin yanzu wanda ya aikata laifin ya kammala zaman gidan yari na shekaru biyu baraka bashir daga kano ta aiko mana rahoto ya zo ya ɗauke ni ce za mu je waje a babur da muka je sai ya nuna mu shiga abin da yake so na nuna mai nuna yana son ya lalata da ni mm-hmm. na nuna mai ni ba haka ba ya nuna dole sai ya yi da ni wannan muryan wani yaro kenan da wani mutum ya ci zarafinsa ta hanyar amfani da shi ta karfin tuwo domin ya biya wa kansa bukata. Mati dan shekara goma sha shida a lokacin da abin ya faru ya ce wajen koyon sana'arsa na kafinta ne wanda mutum ke zuwa ya zauna. A kullum sai ya yi yunkurin sa siyo wani abu da haka har ya saki jiki da shi. Ya murɗe min hannu ya da ni sai ya amfani da ni a lokacin hanya kawai na ce ni ajiye na awawar ba ni tafi da shi ba. Ya ajiye ni na je gida a kafa za a unguwa ana neman a gane. To ni sai wani abokina ya kira na ya ce mutumin nan gashi abin da yake shi dan iska ne in daina kula shi a lokacin ne kuma ya riga ya yi mun gaskiya da abin ya fara na ji takura sosai na ji ba ba na samun nutsuwa sosai mati yana cikin ɗaruruwan yara da suke faɗawa matsalar cin zarafi a unguwanninsu a kowace rana mafi yawan su dai ba a kwato musu hakkin su yadda ya kamata mutumin da ya ci zarafin mati dai an kai shi kotu inda alkali ya yanke masa hukuncin shekaru biyu kowane irin tasiri cin zarafin mata ko maza ke da shi ga waɗanda aka yiwa da ma al'umma baki daya wani masanin kimiyyar zamantakewar dan adam a jami'ar bayero ta kano aminu sabadan bazau ya ce illar yin hakan bai tsaya akan wanda aka yi wa bashi kadai an raba shi da tsarin ilimi an raba shi da wata tsarin alkibla mai kyau da akwai yiwuwa zai iya shiga wasu miyagun ɗabi'u bayan da aka riga aka bata shi ta bangaren kamar satar dukiya ta mutane ɗiban kayan mutane zai zama masa wato al'ada sannan kuma ta bangaren shiga rago aikata laifuka ba zai zama masa yana da barazana ba cin zarafin yara ta bangaren lalata su ba karamin bargaza ba ba yana cikin manya-manyan laifuka. Barisa Badiya Abdullahi Ma'az ta ce matsala ce da suke samu a kullum. Babu zancen yanzu babu a zancen anjima magana ce ta kullum a cikin sa a kuma figures din zaki sha mamaki. Sha uku sha biyu sha hudu maximum kuma wannan kesin da nake gaya miki shekara bakwai ana dragon kafin caji ya fito ba mu fasa ba ba a haƙura ba. Ta ce a yanzu suna bibiyar wata matsala da wani bawan Allah ya bata yara maza su tara sun kuma shafe shekaru bakwai ana fafatawa dangane da batun mati ta ce wata sakayar sai a wajen Allah. Idan doka ta ce a ɗaure mutum zuwa shekara goma to alkali in ya ce nan da sati ɗaya ma ya fito shi kenan amma zancen adalci ai kuma sai a gurin Allah. Yawanci cases na unnatural yana da wahalar sha'ani saboda suna da gang. Badiya Abdullahi Ma'az ta ce mafi yawan masu aikata wannan suna da manya da suke mara musu baya. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya. Kar a sha'afa murya Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Ga Nasiru Adamu Yalikaya da shirinmu na gaba. Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na boa da ke tabo abubuwan da ke cewa matasa tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaƙi da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa za mu ci gaba ne da kawo ra'ayoyin matasan kan yadda za a samu bakin zaren warware lamuran da ke kawo ta da zaune tsaye ko makarkashiya ga zaman salama don a cimma burin mutane su rika barci ido biyu a rufe. musa na tale mahangi kai mutumin katsina ne kuma cikin matsalolin nan na tsaro yanzu jihar katsina tana ciki kwanan nan ka je gida babu shakka alhaji nasiru na je gida kwanan nan mm, to ya ga jihar take to babu shakka jihar mu ta katsina tamkar in ce ma mace mai ciki ce ba a san me za ta yi ba domin yau za ka ji an ce abu kaza ya faru gobe ka ji wannan ya faru don domin suna amfani da miyagun kwayoyi waɗanda gwamnati da dama ta raɗe ta ja layi a kansu sai sun sha waɗannan ƙwayoyi hankalinsu ya bushe mutum ba daraja ganin kowa kowa zai ɗau mataki a kan shi wannan yana tasiri a cikin al'umma hanyar yaɗo miyagun ƙwayoyi da suke sha akwai buƙatar gwamnati hanyoyin da ya kamata a bi a magance wani al'amari na shaye-shayen miyagun ƙwayoyi gwamnati ta sani domin su tari za ka ga wuraren da ake sai da waɗannan miyagun ƙwayoyi za ka ga mota ta ma'aikaci ya je wurin ya ashirton din shi ya wuce ah, ana zargin hadda ma'aikata wato jami'ai kenan waɗanda watakila suna sa kayan sarki ai alajan allah ni wannan gano ne ba jewa muna ganin irin wannan za ka ga sun je sun ansa kawai sun wuce to kaga akwai buƙatar kenan gaskiyar magana ta kowane bangare ita gwamnati hefu an yi abin da gaske ba sako-sako za a yi wannan ɓangare ba ya kamata a tsaya a jajirce akan ma'aikata shin abun da aka tura suna yi ko ko suna fakewa ne da guzuma su harbuka sana akwai buƙatar ƙwarai da gaske gwamnati ta sa ido a wannan bangare. wato fala adamu za ka mana bayani kai kuma menene ka hango yake kangarar da matasa ne su je su shiga miyagun ayyuka irin na waɗannan na ta'addanci zama 'yan bindiga da sauransu. to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala a mai magana adamu ibrahim Ah, ni ne ciyaman na masu maganin gargajiya na abuja kuma memba a cikin wannan kungiya na ah, ma'abuta kafafen yada labarin ci gaban ƙasa musamman zan yi magana akan ni kaina yanki na shine kaduna state irin wannan matsaloli wanda ya shafi katsina ya shafi zamfara lalle ya shafi kaduna state kuma abin da an lura da shi ne na farko akwai jahilci na biyu akwai rashin aikin yi domin jahilci shi ke sa ka ɗauki makami ka je ka harbi mutumin dan uwanka wanda yake cewa la ilaha illallah ka kama shi ka yanka ko kuma ka sa bindiga ka harbe shi na biyu ko ko a'a akwai wasu informa musamman wai wasu ne ake ce musu informa matasa wanda mutum bai da abin yi sai dai kawai leka ce a wane ya samu kuɗi ya dawo daga Abuja ko wane ya dawo daga Lagos ko kuma a wane a'a ya samu dama mai kuɗi ne a ƙauyen su saboda haka bari a je a kama shi dan saboda a samu kuɗin fansa to kaga irin wannan gaskiya akwai matsala saboda me mu yanzu haka tsoron zuwa yankin mu muke saboda yanzu idan ka tayi ka raba Abuja baka da ko misali ka je kuma an kama ka an ji an aje dan gonakin da kuke da shi na gado an dauka an ji sayar wanda yake ainihin wanda suka kama kaɗinan su a cikin su ne za a samu information da cewa ai suna da gona kaza suna da kaza suna da kaza sai ka kwashe ka sayar dan saboda ai fasa wannan mutumin kaga wannan wani abu ne wanda yake rashin aikin yi ne ka wannan sannan magana shashaye da ake magana shashaye iya eh, hakikan akwai magana shashaye amma jahilci ya fi hauka da kake ganin domin wallahi idan da misali a ce za a yi maganin irin waɗannan miyagu mutanen masu yin waɗannan da ake kama su a kashe gobe wani in ya gani shi ma ba zai yi ba amma misali an kama wannan ba a mishi komai ba an sake shi eh, irin matakai matakai da ake ɗauka misali masu matsala wanda yake ya kamata in an gani a ɗauki mataki sai ga amanta ya da shi alhamdulillahi duk da dai mun samu canji na yanayi na wannan karan musamman shugabannin tsaro da aka dan canza da sauransu to muna fatan allah ya sa canjin ya zo mana alheri yanzu kaga misali hanyar kaduna irin kokarin da aka yi yanzu nan akan magana irin wani tsaro an ce an zama mata sama da mace ɗari biyu da wani abu wanda ke tun daga nan zuban katafa har kaduna ba abin da za ka gani illa banda su waɗannan mata waɗanda yake kowa da makani a hannunsa saboda wai a samu hanyar da za a wuce lafiya a dawo lafiya amma da kofa idan ka bar abuja ka dinga salati kenan sai ka ga ka kai gida a gidan kuma da wuya ka je a ce a wani sanda zuwa kokari kake kwana biyu uku ka ce barin je bayan gari nan fita daga na za gudu so kaga wannan ba karamin tashi hankali ba ne saboda haka ina jan hankalin matasan arewa da su ainihin masu kuɗin arewa da dattawa namu na arewa da mu farka daga barci da muke ciki wani ban Allah ya wata magana yake cewa idan fa muka ce a abu ya same ni sai a wannan ban Allah sai sai ce a ai shi kaɗai samu to in muka yi wasa gobarar daji sai ta kare mu gaba ɗaya amma idan abu ya faru misali ya same ni sai aka yi kungiya aka je aka ce bari a taimaka a ga menene mafitar wannan abin to wallahi insha Allah za mu samu mafitan abu amma ina in abu ya samu a wancan garin mutanen wancan garin su sai dai su kallo ko kuma su dariya ba abin da za su iya yi to saboda haka dole ne sarakunan mu na gargajiya da ainihin manya-manyan mahukunta su ɗauki matakin gyara a kai ba magana wani ba dan wani in ka ce a wani a dan dan wani ne kai ba za ka yi mishi ba to sai an gama kare ku kuma kanku a zo kanku saboda haka ina roƙon Allah ubangiji ya sa mutanen mu su gane su kuma ainihin dawo daga baccin da suke ciki don mu taimaka mu da kanmu akan wannan matsala da ke ciki arewa kan gaskiya mun shiga cikin wani yanayi yanzu mutum ɗaya ne aka taba a kudu amma sarkinsu gaba ɗaya na rabawa ita so ya zo habila ya ce ba za su yadda da wannan ba abin da ake arewa su ba su yadda da wannan ba kuma nan take aka ɗauki mataki to menene sanatocinmu suke yi me yan mu na ƙananan abin nan mu suke yi menene wakilan mu na jihohi suke yi kawai sai dai a sha sha ya kwanta in abu ya taso a kawai ce Allah ya gyara ta yaya zaka ce Allah ya gyara ba ta yi ka gyara ba Allah ya ce tashi taimake ka assalamu alaikum warahmatullahi awwa Adamu Ibrahim za mu koma wajen Anas Sani kafinta Anas ka ji dai abubuwan da sauran mutane a zauren nan suka faɗa zauren matasa ke komai za ka faɗa musamman ma kan wannan darasi namu na tsaro to assalamu alaikum gaskiyar magana maganar tsaro abu ne mai faɗi don gaskiya game da waɗannan jami'an tsaron za ka ga an ba wa ɗan sanda ko jami'an tsaro bindiga amma kuma ƙarshe shi yana jin yunwa ma to wani aiki zai je a ƙasar mutum kana jin yunwa an baka makami a ka je ka yaƙi ta'addanci ni ban ga ta inda za ka yaƙi ta'addancin nan ba shi yasa majority wasu ma jami'an tsaron za ga da kansu suna faɗa ba zai yi a ba su bindiga su riƙe kuma suna jin yunwa suna da talauci a jikinsu da haka matsalar gaskiya tana wajen gwamnati ya kamata da rinka kulawa da wa'annan jami'an tsaron nata ba ma wannan ba za ka ga an ba wa jami'an tsaro ba su ma da kayan aikin impact za a samu 'yan ta'addan nan za ka kayan aikin 'yan ta'addan ko bindigogin da suke da su jami'an tsaro ba su da su to ta za a yi wannan aikin sannan kuma zan dawo magana da kamar na ji 'yan baya suna faɗa magana sarakuna ko masu unguwanni nan ma gaskiyar magana an ce da ruwan ciki ake jan na rijiya gwamnati ba wani tallafi da take ba wa sarakunan nan ko masu unguwanni game da sa ido game da zirga-zirga ko shige da fice 'yan unguwa ya kamata gwamnati ta rinka ɗaukan nauyi ko kuma dai ta rinka kula da su kansu wannan masu unguwanni don su ma rai ne da su ba zai yiwu ka bar aikinka ko kuma ka bar hidimar ka ka tafi kana yi wa gwamnati hidima ba ni ina ga wannan ma matsala ce ya kamata gwamnati ta kula da irin wayannan abubuwan mm-hmm. uh, ibrahim sd kuswa zaria kai mutumin jihar kaduna ne kuma na san kana bin wannan hanyar tsakanin abuja zuwa kaduna eh, shin har yanzu in kuka zo tafiya ya kuke ne saboda na san yawanci akan iya gamuwa da masu satar mutane a hanyar To alhamdulillah kamar yadda ka faɗa alhaji sunana Ibrahim SD Kusfa Zaria City jihar Kaduna a tarayyar Najeriya. Hakikanin gaskiya wannan hanya har yanzu muna fuskantar kalubale wannan hanya daga Abuja zuwa Zaria har zuwa Kano. Domin idan har za ka tashi daga Abuja ka ce za ka je Zaria to hakikanin gaskiya sai ka yi ta addu'o'i kila ma ka sa mutane su ma sun taya ka da addu'a. kash mun koro tafiya amma lokacin dakatawa ya yi ku biyo makon gobe mana a wannan zaure na matasa a muryar amurka majiya kwakwara ta sayi har labaru a madadin matasan da kuma sashen hausa na muryar amurka ni nasiru adamu ya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum. Baban gida Jibrin kawo mana sharhin jaridun Najeriya. gidan ne da jaridar disney na cewa shugaban amurka joe biden ya gayyaci wasu shugabannin kasashen duniya arba'in ce kuwa har da shugaban kasar najeriya muhammadu buhari domin halartar wani taro ta bidiyo akan dumamar yanayi wanda za a gudanar a ranar 22 da uku ga watan afrilu mai zuwa taron da in ji jaridar disney na daya da cikin matakan da shugaban amurka joe biden yake ɗauka na karfafa matakin amurka akan kawo karshen dumaman yanayi a duniya sai kuma jaridar da punch daya daga cikin manyan labaran ta na cewa shugaban kasar chadi idris debi ya gana da shugaban najeriya muhammadu buhari a yanda ake gab da gudanar da babban zabe na kasa a kasar ta chadi sarwar da ta fito daga fadin shugaban kasar najeriya dai na cewa shugabannin guda biyu su tattauna akan muhimman batutuwa da ya shafi kasar chadi da najeriya musamman ma dai bangaren tsaro da kuma tafkin chadi sai kuma jaridar da son na cewa yanda dakarun sojan amurka suka gano mu lokacin da muka sace wani ba amurke jaridar da ta ruwaito bayanai ne daga wasu masu satan mutane wanda suka sace wani ba amurke a jamhuriyar niger mai suna philip nathan wanda kuma daga bisani sojojin kasar amurka suka gano shi a makoyar waɗanda suka sace shin da ke jihar sokoto a najeriya masu satan mutanen ɗaya dai sunan shi aliyu umar mai shekaru 23 ɗaya kuma ali abdullahi dan shekaru 21 daya su mai da cewa lokacin da suke tsare da ba amurka sun ga wani jirgi mai sauka angulu kafin ka ce kobo sai wasu sojoji turawa suka fara durowa daga wannan jirgi nan take suka kashe wasu daga cikin yan uwan nasu masu garkuwa da mutane kuma suka dauke ba amurka suka yi gaba da shi su dai mutanen sun bayyana cewa tun da farko ba amurka ya nemi ba su sefa dubu ashirin amma kuma suka ki amincewa da suka bayyana cewa suna bukatar daloli ne sai kuma jaridar leadership na cewa yanzu haka dai ba a samu ko da matsala ɗaya ba da ke da nasaba da allurar rigakafin kamuwa da cutar coronavirus na astrazeneca akalla mutane fiye da dubu ɗari uku da ashirin da biyar ne kawo yanzu aka yi wa allurar rigakafin kuma ba a samu ko da mutum guda ɗaya da ya nuna matsala game da alluran ba kamar da tun farko ake raɗe-raɗe sai kuma jaridar premium times da ake buga ta yanar gizo jaridar ta bayyana cewa nan gaba kaɗan ne gwamnatin tarayyar najeriya za ta ƙara farashin albarkatun man fetur kamar yarda babban shugaban hukumar matatan man fetur ta najeriya mele kyari ya ba da sanarwa sabon farashin dai nan gaba ana kyautata zai haura naira biyu da 230 kan kowane lita bayan ya jibirin murya amurka daga najeriya yanzu lokaci ya yi na sharhin murya amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka an ba da kyautar karramawa ta mata ta duniya ta wannan shekarar ga mata 21 bakwai daga cikinsu an kashe su ne a wasu hare-hare da aka kai a afghanistan a lokacin da yake jawabi a wajen bikin bayar da kyaututtukan a ma'aikatar harkokin wajen amurka sakatare anthony blinken tare da uwar gidan shugaban kasa dr jill biden ya ce tsawon shekaru goma sha biyar ma'aikatar harkokin waje tana ba da lambar yabo ga mata na kasa da kasa. ga matan duniya da suka nuna bajinta na musamman da jagoranci don zaman lafiya adalci da ƙoƙarin ƙwato haƙƙin bil'adama kana da daidaito na jinsi daga cikin mata da aka karrama akwai maria kalasnivaka ta ƙasar belarus ita da ƙawayenta sun kafa tarihi na ƙalubalantar mulkin shekaru 26 na alexander lukashenko wanda a kan jaruntarsu suke fuskantar ɗauri bayan abin da ya haifar da rudani. Pyongyang Un jaruma ce mai ta goma shi a Burma wanda ta kafa ƙungiyar The Wing Institute wanda ake horas da mata da suka fito a tsakanin ƙabilu da addinai mabambanta da kuma inganta zaman lafiya da sulhu. Wata kuwa da ta lashe lambar yabon Maximani Ngombe ta ƙasar Kamaru ta inganta haƙƙin ɗan Adam kuma ta kasance mai faɗa a ji a tsakanin ƙungiyoyin fararen hula. Galibi tana sadaukar da rayuwarta a lokacin sasanta yakin basasa a ƙasar ta Kamaru cikin lumana. Wang Yu ta China tana ɗaya daga cikin fitattun lauyoyi masu kare haƙƙin bil'adama a ƙasar kuma ta fuskanci kamawa da ɗauri saboda kare masu fafutuka. Julian Lissan ta Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ita ce babbar mace mafi fafutuka a yaƙi da cin zarafin mata. Sauran waɗanda suka samu kyautar sun haɗa da Marilis Angarita ta ƙasar Colombia, mai shari'a Erika Aifan da ƙasar Guatemala, Shore Bayat ta Iran, Muskan Katun ta Napel, Zahra Muhammad Ahmad ta Somalia. Sista Alisa Vaca Moro ta kasar Spain, Ranita Ganaraja ta kasar Sri Lanka, Kana Gulu ta kasar Turkey da Ana Rosaria Contreriza ta kasar Venezuela. Sakatare Blanken ya lura cewar mata da 'yan mata galibinsu su ne suka fi saurin fuskantar keta haƙƙin bil'adama. shi ya sa daidaito tsakanin mata da 'yan mata zama babban fifiko ga manufofin kasashen wajen amurka lokacin da muke tsara manufofin na kasashen waje tare da haƙƙoƙi da bukatun mata da 'yan mata a hankali manufarmu ta fi tasiri ta mutantaka ce kuma za ya kawo canjin ƙarshe a rayuwar mutane da yake jawabi ga waɗanda suka lashe kyautar sakatare blanken ya ce kuna sanya duniyar mu ta zama mafi adalci kwanciyar hankali zaman lafiya da 'yanci amurka na alfahari da kasancewa a kusurwarku sharhin muryar amurka kenan na yau wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin murya Amurka ni Halima Abdulrahman da na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum.